Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a. Daga nan Radio Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV a birnin Tehran da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. bayan sauraron shirin kokunsan san tare da abdullahi salihu usman katsina muna ɗauke da labarun duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin mu koma noma da mushtaba adam zai gabatar muku sannan shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu ai saurari lafiya ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau juma'a 25 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 14 ga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 199 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan yuni shekara ta 1822 wasu gungun bagaken fata waɗanda iyayen gidansu fararen fata suka 'yantar da su sun yi ƙaura zuwa yammacin afirka suka zauna wani wuri wanda daga bisani ya koma ƙasar da ake kira labere a halin yanzu tun farkon karni na goma sha tara miliyadiya ne dai bakaken fata bayi a ƙasar amurka suke ƙoƙarin samun yanci daga iyayen gidansu fararen fata da suke bautar da su bayan haka ne waɗannan yantattu bakaken fata suka samu taimako na wasu masu yawace-yawace a duniya suka ɗauko su zuwa liberia da farko dai ana gudanar da harkokin ƙasar liberia ne a matsayin ɗaya daga cikin jihohin kasar amurka amma shekara ta 1847 an kafa tsarin jamhuriya a kasar sannan joseph roberts wanda shi ma intaccen bawa ne daga jihar virginia ya zama shugaban kasar liberia na farko kuma bakar fata da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan yuni shekara ta 1975 ƙasar mozambique ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan portugal don a cikin karni na goma sha biyar miladiya ne turan portugal karkashin jagorancin vasco da gama suka isa mozambique da ke kudu maso gabacin nahiyar afirka ganin irin dimbin arziki na ma'adanai da allah ya huwa cewa wannan ƙasa sai turawan suka samu wurin zama domin wawura arziki al'ummar ƙasar mozambique dai sun kafa rundunar mayaka masu adawa da mulkin mallaka inda suka shiga karan batta tsakaninsu da turawan portugal amma da ƙarshe turawan sun yi ma mutanen mozambique kisan kiyashi domin su ci gaba da yin mulkin mallaka a kan kasar da kuma wawurar arzikinta bayan da turawan suka murkushe wurin al'ummar kasar mozambique sun ci gaba da zama a kasar tsawon shekaru 500 amma a cikin shekara ta 1962 al'ummar mozambique sun sake kafa wata ƙungiyar dakarun neman 'yanci domin yaki da mulkin mallaka ƙungiyar da ake kira frelimo bayan gurmaya ta tsawon shekaru tsakanin kungiyar da kuma 'yan mulkin mallaka da karshe dai a ranar 25 ga watan yuni shekara ta 1975 mozambique ta samu cikakken 'yancin kanta kasar mozambique tana makwabtaka da kasashen tanzania malawi zambia zimbabwe da kuma afirka ta kudu masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya da ni sunusunti zan karanto muku. Da farko muhimman kanunsu. wakilin kasar rasha a kungiyar kasa da kasa da ke birnin biyana ya gargadi kasar amurka kan sake maimaita kuskuranta kan kasar iran hatsarin jirgin sama a kirar helikwafta ya lashe rayukan sojoji goma sha bakwai a kusa da birnin nairobi na kasar kenya masu zanga-zanga a ƙasar labanan sun rufe manyan hanyoyi a cikin ƙasar musamman a birnin beirut domin nuna damuwarsu kan taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Wakilin ƙasar Rasha a ƙungiyar ƙasa da ƙasa a birnin Biyana ya gargaɗi ƙasar Amurka kan sake maimaita kuskurenta kan ƙasar Iran a shafinsa na totar a cikin daren jiya Alhamis. Wakilin ƙasar Rasha a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a birnin Biyana, Mikhail Olyanov, ya bayyana cewa a daidai lokacin da ake kokarin ganin kasar amurka ta dawo cikin yarjejeniyar nukiliya da duniya ta cimma da kasar iran yana da tabbacin matsayin gwamnatin amurka kan duk wani shirin rashin dawowa cikin yarjejeniyar makamashin nukiliyar zai fuskanci mayar da martani mai tsanani daga bangaren iran Oleanov ya kara da cewa a ra'ayinsa babban aminci ga Amurka shine dawowa cikin yarjejeniyar musamman idan aka yi la'akari da abin da ya faru a baya na rashin maslaharta a ficewar sakamakon haka sake maimaita kuskure da ya faru a baya iran ta lashe takobin mai da martani mai gauni bangarorin da suke gudanar da zaman tattaunawan birnin biyana sun fara gudanar da zama zagaye na bakwai da nufin ganin sun rayar da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma kan shirin kasar iran na makamashin nukiliya domin neman kasar amurka ta ɗage duk takunkuman da ta kakaba kan kasar iran tare da kiyaye duk yarjejeniyoyin da aka cimma a baya hatsarin jirgin sama a ƙirar helikwafta ya lashe rayukan sojoji goma sha bakwai a kusa da birnin nairobi na ƙasar kenya majerun rundunar 'yan sandan ƙasar kenya a jiya alhamis ta fitar da sanarwar cewa sojojin gwamnatin ƙasar goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu yayin da wasu bakwai na daban suka jikkata sakamakon hatsarin jirgin sama kirar helikwafta a kusa da birnin nairobi fadar mulkin kasar a jiya alhamis majiyar ta kara da cewa sojojin da suka rasa rayukan nasu suna gudanar da atisayen soji ne a lokacin da jirgin ya rikito da su kasa a garin kajiyado da ke wajen birnin nairobi fadar mulkin kasar Firaministan ƙasar Algeria ya miƙa takardar murabus ɗinsa da na 'yan majalisar ministocinsa ga shugaban ƙasar. Firaministan ƙasar Algeria Abdulaziz Dijerat ya miƙa takardar murabus ɗinsa da na 'yan majalisun ministocin ƙasar ga shugaban ƙasar Abdulmajid Tebboune a jiya Alhamis domin ba da damar kafa wata sabuwar gwamnati a ƙasar. wannan murabus ya zo ne kwanaki kaɗan bayan gudanar da zaɓukan 'yan majalisun dokokin ƙasar a tsakiyar wannan wata na yuni inda jam'iyya mai mulki a ƙasar ta national liberation front party ta lashe mafi yawan kujerun majalisar babban kalubale da ke jiran sabuwar gwamnatin da za a kafa a algeria shine yadda za ta tunkari matsalolin tattalin arziki da na hada-hadan kudade a kasar musamman bayan faduwar farashin man fetur a duniya masu zanga-zanga a ƙasar labanan sun rufe manyan hanyoyi a cikin ƙasar musamman a birnin beirut domin nuna damuwarsu kan taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar masu zanga-zangar sun sake fitowa kan manyan hanyoyin birnin beirut fadar mulkin kasar da wasu garuruwa da suke arewa maso kudancin kasar ta labanan domin nuna rashin amincewarsu kan yadda tattalin arzikin ƙasar ya taɓarɓare kuma tsadar rayuwa ta ƙara yin ƙamari musamman ƙara faɗuwar darajar kuɗin ƙasar rahotanni sun bayyana cewa jama'a a birnin beirut fadar mulkin kasar labanan sun fito kan manyan hanyoyi suna kona tayoyi da manyan robobin zuba shara da suke gefen hanya kamar yadda masu zanga-zangar suka rufe babban hanyar jel deep domin bayyana fushinsu kan yadda suke fama da kuncin rayuwa a kasar kamar yadda suke fama da matsalar rashin hasken wutar lantarki da ruwa da man fetur gami da magunguna yau tsawon shekara ɗaya da rabi kenan kasar labanan tana fama da matsalar tattalin arziki arziki lamarin da ya wurga al'ummar kasar cikin mawuyacin halin rayuwa kuma suna zargin mahukuntan kasar da rashin tabuka komai a wannan bangare an gudanar da taron gangamin nuna rashin amincewa da kisan gillar da jami'an hukumar falasɗinawa suka yi wa wani mai fafatakar neman 'yancin al'ummar falasɗinu kwamitin bin diddigin harkokin falasinawa ya gudanar da taron gangamin nuna rashin amincewa da kisan gillar wani mai fafutukar haƙoƙin al'ummar falasinu nazar khalid banati a hannun jami'an tsaron hukumar cin ƙwarya ƙwaryar gashin kan falasinawa bayan tsare shi har ila yau kwamitin bin diddigin haƙoƙin al'ummar falasɗinu ya kira al'ummar falasɗinu na yankin zirin gaza da na gabar yammacin kogin jordan kan fitowa domin gudanar da jana'izar nazar halil banati a matsayin nuna rashin amincewa da matakan wuce gona da irin jami'an hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa tare da jaddada buƙatar takaita bakar siyasar hukumar cin gashin kan falasinawa da ba ta samar da tsaro ga al'ummar falasinu taron gangamin ya jaddada cewa duk mai hannu a aiwatar da wannan kisan gilla lalle baya kaunar samun haɗin kan al'ummar falastinu kuma yana adawa da hanyar gwagwarmayar falastinawa domin neman haƙoƙinsu hukumar falisdinawa ta sanar da mutuwar mai fafutukar nazar khalid banati dan shekaru 49 a duniya ne bayan da jami'an tsaron falisdinawa suka kama shi a gidansa da ke garin halil a gabar yamma da kogin jordan a ranar alhamis da ta gabata kuma tuni iyalansa suka zargi hukumar falisdinawa da aiwatar da kisan gilla kansa To madalla, yanzu kuma za mu shiga cikin taskar mu ta shirye mu na yau da kullum, inda za mu fara da sauraron shirin mu koma noma tare da Mujtaba Adam. Sannan da ƙarshe Aminu Ibrahim Kiyawa zai shigo domin gabatar da shirinsa na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Mu koma noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan matakin hana kiwo a yankin kudancin kasar da gwamnonin ƙasar suka ɗauka da kuma yadda wasu masu bibiyar lamarin a Najeriya suke kallo. Da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. taron bayan nan da gwamnonin yankin kudu maso yammacin najeriya suka yi a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar ondo waluwa rotimi okero dolu sun buƙaci ganin makiyaya daga arewacin ƙasar sun ne santa shiga cikin wannan yanki nasu gwamnonin sun ta'allaka batun ta'addanci da rashin tsaro a yankin nasu da makiyaya da suke shiga suna yin yanki sai dai ba a je ko'ina ba aka fara mayar da martani akan wannan mataki na gwamnonin yankin arewa maso yammacin kasar wasu makiyayan suna ganin cewa a halin yanzu ba abu ne mai yiwuwa ba a zartar da hana su yin kiwo a cikin wannan yanki domin haka yana nufin korar ɗaruruwan makiyaya waɗanda suka ɗauki shekaru masu tsawo suna zaune a cikin wannan yanki na najeriya ta yadda har sun haifi 'ya'ya da samar da zuriya makiyaya da ba su san ko'ina ba idan ba wannan yankin ba kamata ya a ce an yi tsari ne na tsawon shekaru aƙalla goma in ji wani makiyayi ta yadda idan ma tsugunar da su za a yi to a wannan tsakanin an gama tanadin da ya kamata da warware dukkanin matsalolin da ake ganin sun shafi makiyayan saboda a magance wannan matsala idan ma har ana ganinta a matsayin matsala wasu kuwa masana suna ganin cewa kiran yana cin karo da dokokin najeriya da suka bai wa 'yan ƙasa damar yin zirga-zirga inda suke so a faɗin ƙasar ba tare da ƙaidi ba a bisa wannan dokar ce kuwa su kansu 'yan kudancin kasar suke zaune a arewacin najeriya suka kuma mallaki ƙasa da dukiya da kafa sana'o'i ba tare da an tsangwame su ba kamar yadda wasu masharhanta ke cewa to gabanin wannan kiran na gwamnonin kudu maso yamma su ma gwamnonin kudu maso gabashin ƙasar sun taɓa yin kira na dakatar da kiwo a yankunansu amma yi wani lokaci da masu wuce gona da iri na ƙabilanci suka rika kaiwa makiyayan hari da kashe musu bisa shi, da akwai 'yan majalisar najeriya da dama da suka fito daga arewacin ƙasar da suka bayyana wato rashin jin daɗinsu kan irin waɗannan kalamai da suke fitowa daga wasu sassa na ƙasar irin waɗannan matakan da ake ɗauka da mafi yawancinsu suna fitowa ne daga kudancin kasar kan kiwo da makiyaya suna ci gaba da ƙara raba kan al'ummar kasar alhali kudancin kasar suna da talaucin dabbobi hatta ta fuskar tattalin arziki barin makiyaya a yankin nasu shine mafi alheri a gare su kamar yadda wasu ke gani domin a watanni kaɗan da suka gabata an ga yadda aka rika sayar da sanuwa guda naira miliyan ɗaya har da ɗuriya saboda 'yan arewa sun dakatar da kai musu bisashe hatta rago kudinsa ya kai miliyan ɗaya a birnin iko don haka da akwai buƙatar masu hankali da zurfin tunani a cikin dukkanin ɓangarorin ƙasar da su zauna kan teburi su tattauna domin fahimtar juna da sanin yadda za a magance wannan matsala saboda idan aka barta za ta ci gaba da haddasa jawurar raba a tsakanin al'ummar ƙasar a wannan mawuyacin hali da ƙasar take da buƙatuwa da haɗin kai to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe sai kuma fitowa ta gaban da za a ji maɗauke da wani jigon kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa. Tsawon shirin namu ya gaito muku Siyo Mark Abbasi da cikin wannan waka da gabatar mana. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. جای من نفس بکش که زنده ام برای تو که قلب من میگیره بی هوای تو بمون بمون به خاطر تموم خاطراتمون قده پک نبینمت دلتنگ میشم بمون دلتنگ میشم بمون من عاشق همین نگاه عاشقونه تو میشم و فقط ببین چجوری واسه تو دیوون بکشم و ببین چقدر دوست دارم برای عشق تو غرورم و شکستم و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم و ببین چقدر دوست دارم حاله که ازت بی خبر بشم به خاطر تو نفس که میکشم دوباره بی هوا منو صدا بزن به خاطر تو صدای قلب صدای قلب من من عاشق همین نگاه عاشقونه تو میشم و فقط ببین چجوری واسه تو دیوونه میشم و ببین چقدر دوست دارم تو برورم و شکستم و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم و ببین چقدر دوست دارم سیو مک عباسی انگه شکا چون من وقت گبتر منا دفتر ما سواری سنگ امفانه kuma sun ji dadin fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng شکل موجایی که سمت ساحل خاطره میرم مثل موسیقی دریا توی خلوت تو با من شرجی ترانه های عاشقونه جزیره وقتی لحظه هام کنار رنگ آرامش میگیر لحن شیرین جنوبی که به واجه جون میبخشی تو خلیج فارس شبیه یه جواهر میدرخشی سفر خاطر همو تا به پاد از سر میگیرم عاشق نفس کشیدن تو هوای این جزیره پر همه رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو پر همه رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو تو غروبی که نگاهم محو دنیای تو میشه وقتی ماه نبر پوشم غرق رویای تو میشه حس خوبی که میاد دوست دارم وقتی تو باشی da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu ni dugun shirin su sunusunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya